Kaɗan daga cikin falalar talauci, samun yin bacci wadatacce kuma isasshe. Samun shiga cikin al'umma, ba ruwanka da tunanin za a tare ka ko za a sace ka ko za a yi maka kwaci. Samun damar share masallaci da kula da butocin masallaci. Samun damar zuwa haƙan kabari, ɗauko kafani, da kai tukunya. Samun damar zuwa aikin gayya, kamar gyaran kwata da kuma zuwa gona. Ganin kimar manyan gari, da malamai da limamai haka zalika ko barin kofa ka kai a buɗe ta kwana ba wanda zai shigo maka dan ya san ba abin da zai samu idan ana zafi za ka fito kofar gida kai kwanciyar ka ba abin da ya dane ka samun isasshen lokacin zama da iyalanka yan uwanka da kuma abokanka gaskiya talauci duniya ne kada yin kuɗi ba kai ba wannan shakatawa